Karfe 5:45 minti arba'in da biyar Studio Kalangu kenan ke magana a daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mutari Muhammadu yake muku lalimar habin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa wasu ɗauke da makamai bisa motoci biyu kira pickup sun kai hari ga wata motar fasinja da ta fito daga agadar zuwa tawa a yau da safen na an ce maharan sun tafi da kilogram shida na zinariya da wasu kayayyaki da ake iya kiyasta sun kai miliyan biyu na sefa. Hukumar sadarwa CSA a yau da safen nan sun buɗe wani zaman taron su na wata zuwa wata wanda za su kwashe tsawon kwanaki biyar suna gudanarwa za su tattauna kan batutuwa da dama. Sai kuma a rahoton mu na musamman a yau zai leƙa ne a Gidimuni a yankin jihar Zandar domin magana akan kwamitin aiki domin kula da sha'anin ruwan sha. To yanzu ga labarun dala-dala kilogram shida na zinariya ne da waɗansu kayayyaki da suka da aka kiyasta suna kai miliyan biyu na sefa wasu 'yan fashi da makami suka yi awon gaba da su inda sun yi fashi ne a wata mota da ta fito daga agada zata ta hari tawa kenan a yau da safen nan mahara ɗauke da makamai su takwas ne suna bisa motoci biyu ƙirar pickup a cewar alkali kuma maharan suna da masaniyar zinariyar da ke cikin motar an bi tsawon dai maharan muktar hari martin a hirarsa da anise karim C'est un bus de la société sonitraf. qui a été intercepté par des bandits armés. Wani bas ne na kamfanin Sonitraf banduna dauke da makamai suka tare a kilomita 47 daga birnin Agadez bisa hanyar Agadez zuwa Tawa. Bandunan cikin motoci ne suke pick-up biyu samfarin V6 guda mai launin habdi guda kuma mai launin hori su takwas suke dauke da makamai suka kwace wasu kaya na fasinjoji a cikin fasinjan akwai 'yan tunar zinari su uku da suka kwace wa kilo shida da rabi na zinari sannan kuma suka karbe saluloli samfarin android da kuɗi jika takwas ga wasu fasinjan da ke cikin bis ɗin zinarin darajarsa ta kai miliyan biyu bandunan a yanzu haka dai dukkan sassan jami'an tsaron da ke yankin na cikin neman su an bi son su kuma an buɗe wani bincike. rahoton sojan niger a rahoton da take gudanarwa musamman daga 28 ga watan satumba sun bayyana cewa an samu daidaiton tsaro a yankin tsaro mai namba ta biyu a arewacin kasar motoci goma sha ɗaya na soja da kuma harsassai da manyan saluloli na wayoyin salula kenan su suka samu karbewa a yammaci kuwa da yawan 'yan ta'adda ne sojoji suka kama da motuna da waɗansu mutum goma sha ɗaya da ake zargi da hannu a yankin sanam a gunduma abala a cewar rahoton Hukumar Koli ta sadarwa CSA ta buɗe zaman taronta na wata zuwa wata, musamman a wannan wata na Satumba. Wannan zaman taro yana zuwa ne a jajibirin taro na ƙasa da ƙasa a kan sha'anin sadarwa. Batutuwa biyar ne za su tattauna a wajen wannan zaman taro. Mamman Jafaru mashawarci ne a hukumar sadarwa CSA ya yi wa Rafika a tahir ƙarin bayani. wato abu mai muhimmanci da zamu tattauna da shi akan shi wannan zama shine ake ce ma akwai wani eh, yanda eh, akan iya cewa dokokin da ke tsara aikin jarida wato musamman a ganin gyaran huska da ya kamata a musu akwai wani eh, ana iya ce mai wata doka da muka yi bayani a ta in kuna tune ya kai shekara ɗaya zuwa biyu abinda ake ce ma principe fondamental la protection de, de la liberté de la presse wato doka ce muka tsara wadda ta kunshi duk kurakurai wanda aka samu a saman sauran dokoki na tahiyar da aikin jarida wannan doka eh, yau da gobe muna ganin wasu kurakurai a saman eh, abinda ake ce ma text la presse to wannan doka da za a yi ita ce za ta ɗauki duka wannan kurakuran a sama musu eh, solution da ake cewa eh, za mu yi shi mu tunkari gwamnati Nijar da abokanin hulɗarta ajiya sun buɗe wani zaman taro a nan yamai domin neman taimakon dafawa fannin tsarin bakuncin haure. Rabi'u Nafi'u mai baiwa ministan cikin gida shawara kuma shugaban kwamitin aiki a wannan fanni na bakuncin haure a hirarsa da Lila Nuhu. Siyasar bakuncin haure wani tsari ne na siyasar ƙasa yana nufin wani kundi ne da ke baiwa gwamnati damar ɗaukar nauyin bakuncin haure kula da bakuncin haure bisa tushen wasu dubaru da ƙa'ida da ke baiwa gwamnati damar samun hange mai kyau na batun bakin haure wani kundin aiki ne na jagoranci ita ce siyasar kula da bakuncin haure. al'ummar kazawai a gundumar gure suna fama da matsalar ɗauke wutar lantarki akai-akai wannan ya kawo cika sosai a cikin al'amuransu na yau da kullum na da'irar don haka ne suke kira ga hukumomi da su samar musu da mafita da sauri a kan wannan matsala da ke ƙoƙarin gurgurta musu tattalin arzikin birnin sai mu saurari abin da jama'a suke shaidawa ibrahim manzo. mu yanzu matsalar wannan ta wuta a samu mota na kirki wanda za a rinka mana mai lokaci kan lokaci kar mu ringa samun matsaloli muna asarori gashi nan da ana asara na sana ta mu sara mun shayin ta ga madarorin mu wutan nan in ya dauke mu kuma mu riga mun sa madara madarar nan sai dai a zubda ta gaskiya a taimaka mana mu dai mu rika samu gaskiya mu muna da matsaloli sosai a dangance da wutan nefa saboda mu teloli ne yau akalla tsawon sati guda mu da wuta to gaskiya wannan abin yana ce mana tuwa ƙwariya sosai ma'aikatan wuta muna so su yi aikin su yadda ya kamata su kuma magabata su yi kokari su bibi al'amarin ina sai da kayan sanyi ina amfani da wuta gaskiya rashin wutan nan babban matsala ne a gare ni saboda harkoki na da sun tsaya idan babu wutan nan al'amura da yawa za su dakata hukuma ta duba lamarin mu ta kama mana ina da kwamfuta sana'a ture-ture nake yi an ɗauke wuta bai fi awa ɗaya ba ta ɗauke sosai ba mu ji daɗi ba saboda al'amura komi ya tsaya ce kusan kowane wata ana samun wannan matsala Duka shekara albarkacin sallar lasar gishiri da ake gudanarwa a Ingal, gwamnati tare da abokanin hulɗa sukan shirya yin hudi ga dabbobi kyauta. Wannan shekara goma sha hudu ga watan Satumba ne aka ƙaddamar da aikin ya ƙare uku ga watan Oktoba. Gurin da suka saka a gaba dai shine yi wa dabbobi hudi da kuma maganin waɗansu cututtuka na dabbobi. Zakai Abdulsalam, daraktan kula da fannin musamman kiyo a gundumar ya na wucin gadi kenan ya yi wa sumana amadu ƙarin bayani ta wayar tarho. Burinmu shine na mu samu yi wa shanu dubu sattan allurar yaƙi da cutar PPCV, allurar yaƙi da cutar masasar ga dabbobi dubu ɗari biyu. Rakuma dubu ishirin da ɗaya za samu allura ta fuskar yin shaushawa muna bisa kashi tamanin shanu muna a kashi sattin ƙananan dabbobi muna a kashi tasa'in raƙuma muna a kashi saba'in da ɗaya. Bayan wannan shaushawa akwai dabbobi ɗari biyu zuwa dubu uku da aka baiwa magani maganin tsutsar ciki da kuma basu sinadaran vitamin baki ɗaya kyauta ne kuma an samu haɗin kan makyaya ta fuskar tsari ba a samu matsala ba. A jiya ne aka gudanar da sallar ranar da aka keɓe a duniya domin yaƙi da cutar zangaye na karnuka. Wannan shekara an ɗora maudu'in wannan ranar ne a kan musamman cutar zangai lafiya ɗaya ba tare da mutuwa ba hadarin wannan cutar ta kasance abin ɗaukar hankali a faɗin duniya a cewar ƙwararru dr abdul sako a hirarsa da maimuna nuhu Rana ce wadda kungiyar duniya mai kula da lahiyar dabbobi ta tsaida saboda a yi yaƙi da ciwon zangai wanda shi karnuka ke sa shi. Ciwo ne wanda yake in kare ya cije ka inda ya lena da wannan ciwo in ba a yi ɗau mataki mutum da wuri mutum ba zai rayuwa ba. Ba a son a ce kare ya cije mutum ya yi kwana takwas zuwa kwana goma sha biyu ba a hare mishi magani ba. Shi ne duka duniya gaba ɗaya ta ce daga nan zuwa shekara dubu biyu da talatin ana son a kauda wannan ciwo gaba ɗaya kuma yana yiwuwa a kauda shi. In duka mutane suka bi ka'idodin da an ce a kowa mai kare duk shekara kare a yi mishi hudi kuma kare da ya ciji mutum da gaugawa a je likita don akwai magani da kamata a yi mutum kare don ya ciji mutum ko yana da wannan ciwo insha Allah in dai an bi ka'ida an bi an kai da wuri za a yi mishi magani kuma za a maganin wannan ciwo kun shi dalilin da yasa an kawo da wannan rana da an kai shekara goma sha biyar ana wannan rana saboda a kawo da wannan ciwo Karo na goma sha takwas kenan da ake shirya taron al'adu su kabe ta wannan shekara sun kasance a birnin da so a tsarin wayar da kawuna akan annobar corona da yin gwaji akan cutar siga da kuma hawan jini. ranar litinin ne suka fara wannan aiki da ya samu taimakon kungiyar ta duniya kungiyar lafiya ta duniya musamman wanda ya hada matasa da suka zo daga sassa daban-daban na jihohin ƙasar nan ƙarin bayani tare da na mai laya abdul fatah mai horar da matasa na tilaberi a hirarsa da nana hadiza hassan sai mu saurara Muna nan domin bikin su kaɓe karo na goma sha takwas mun fara ayyuka kwanaki hudu ne mun yi ɗan zagaye ma yanzu ma za mu wucewa difa insha Allah domin yin kwana biyu. Kina abu ne mai muhimmanci domin ana karuwa sosai kuma yana ba da dama ga matasa da su isar da sakonni ta hanyar raye-raye ta hanyar salon wake da wasan kwaikwayo. Yankin doso an tsara komai domin hukumomi sun ba da goyon baya. A wannan shekara albarkacin sallar itatuwa goma uku ga watan Agusta ɗimbin itatuwa ne aka shuka a gundumar Dogon Dutse domin kula da waɗannan itatuwa an girka wani kwamiti wanda ya tattara duka masu ruwa da tsaki da abin ya shafa. Eh, Laftanar Kanar Yusuf Musa, daraktan mahalli na gundumar Dogon Dutse ya yi wa Abdulaziz Danyuma ƙarin bayani. samar da itatuwan da shi a bangaren jiha su ne musamman ma masu zaman kansu suke samar da itatuwan da shi tare da tallafin ma'aikatunmu sun samar da nauyin itatuwan da shi dubu saba'in da ɗari shida bisa waɗannan itatuwa an samu dasa cikin eka ɗari da arba'in da takwas da dubu saba'in da takwas wato kusan dubu hamsin da ɗaya na itatuwa da aka shuka haka akwai tsare-tsaren kare keɓaɓɓun wurare da zaran an dasa na farko akwai akwai batun gadi a kewan mai gadi akwai wani kwamiti na kula da ke kunshe da maza da mata akalla mutum biyar da ke rakiyar mai gadi domin tabbatar da tsaron sabbin itatuwa akalla a tsawon shekara uku kuma wannan ana yin shi ne tare da dukkan masu ruwa da tsaki makiyaya manoma akwai komi cikin kwamitin kuma kowa ya san cewa domin amfanin jama'a ne. To yanzu sai rahotonmu na musamman yankin zandar a Gidimoni a gundumar da ta kaya an girka wani kwamiti daga kungiyar esid domin yaƙi da samar da ruwa. Tuni dai aka girka wannan kwamiti kuma ana samun sauyi. Ga dai rahoto sai mu saurara. Yaya ne game da batun samar da tsabtattun ruwa ga al'ummar gidimuni. Donc l'accès à l'eau potable dans la commune de Girmoun c'est une réalité. Samun ruwan sha a cikin kwamin din Gidimuni lamari ne a zahiri don ba mu da wata matsalar samun ruwan sha amma abin da yake ci muna tuwa kwarya shine farashin aunin meter cube din ri unitar di meter cube. A nawa ne mutumin Gidimuni yake sayan mita cube na ruwa? Salamano consomo A yanzu haka muna shan ruwan meter cube guda dala tamanin da dala hudu. Can da farko a dala ɗari yake dangance da fafutukar 'yan farau hula mun samu sa'ar maido shi a dala tamanin da dala hudu har yanzu mun lura da farashin nan yawa talakawa tsada sai muka yi zaman taro da kwamitin wanda ke kula da batun ruwan shan wane ne aka dora wa nauyin kula da harkar ruwa lola a nan sai da ruwan sha ga hannun wani da aka baiwa wakilci yake dangance da hakan ma an samu matsala har ta kai ga magajin gari ya soke ke kwantaragin yanzu kwamiti ne ke kula da sai da ruwan kuma ba wata matsala dangance da samun ruwan sha illa wannan hawan farashin to mi kuke shirin yi domin farashin ruwa ya kasance da sauki ga 'yan ƙasa muna nan muna gudanar da ayyukan wayar da kai muna zartar da haɗuwa da kwamitin domin samun sassaucin farashin ya komo dala 60 da muka shawarta wanga makon da ya shuɗe kenan ragowar 20 da dala hudu muke tambaya. Muni. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.